Eh, da abin da suke faɗa kenan shi subsidi waɗansu 'yan tsiraru ne kawai suke amfana da shi talakawa ba su amfana yanzu a kodai sai ce ma subsidy kai baka amfana to tulun bayana hawa shugabanci ya ce ya cire tallafin mai tun ma bai shiga ofis ba game da batun dawo da tallafin man fetur an bar baya da kura domin kuwa kamar yadda dan Bello ya jefa zarge-zarge masu karfi a baya kan yadda ake ba da kalar hako danyen mai a Najeriya ya ƙara zuwa da kwararan hujjoji da suke tabbatar da abin da yake zargi a kai. Wai da gaske ne an dawo da tallafin mai a Najeriya? to tulumba yana hawa shugabanci ya ce ya cire tallafin mai tun ma bai shiga ofis ba da ya sa farashin mai ya yi tashin goron zabo daga naira tamanin zuwa naira 618 to sacrifice a little more amma aka ce 'yan kasa su kara daurewa yayin da shi shugaban yake sayan sabon jirgin sama gina sabon farar mataimakin shugaban ƙasa da yi tattalin arzikin ƙasar zagon ƙasa sai dai kamfanin owando wanda mallakar shi ce da iyalansa sai ƙara haɓaka take ga misali a watannin baya ne kamfanin nnpc ya saye jika gidajen mai na kamfanin owando su 380 akan farashin naira biliyan 140 gidan mai kowane guda ɗaya naira miliyan 300 <laughs> idan dai ba a manta ba kamfanin Owando mallakar ta ce da iya kawai sai muka ji labarin cewa an da tallafin mai jira jira jira jira jira jira jira jira jira jira duk da wannan ƙaran farashin kuɗin mai a ce an dawo da tallafin mai amma ba wanda yake ganewa kamfanin nnpc tana cewa ana bin ta bashi ita nnpc din da kanta faɗa har kuma take cewa adadin da ake biya ba a taɓa biyan mai yawa irin shi ba to yanzu dai duk da ikirarin da gwamnati take yi mai yana ƙara wahala da ake zaton lita ma zai iya kaiwa naira dubu ɗaya sai dai yanzu wahala ta ƙara karuwa saboda farashin mai na ƙara tashi yayin da ake ci gaba da biyan wannan subsidy ga kamfanonin nnpc matrix owando da sauransu sai dai ga tambaya wai nawa ne aka kashe tun a baya har zuwa yanzu domin gyara matatan najeriya guda hudu da kuma har yanzu ba sa aiki dala biliyan 25 yawa kenan a naira sama da triliyan 39 biliyan ɗaya ya kama miliyan dubu kenan kuma triliyan ɗaya ya kama biliyan dubu kenan in takaice muku wannan kuɗin da aka yi amfani da shi na gyara zai gina sabon matatar man dangwata har a samu canjin dala biliyan 5 ko kuma naira triliyan 8 wanda zai isa a gina sababbin makarantun firamare guda dubu ishirin ko kuma makarantu ishirin da biyar a kowace karamar hukumar Najeriya. Shi kuma kamfanin NNPC yanzu ma yake ta alfahari yana kirarin cewa ya samu riban naira tiriliyan uku kuma riba mafi girma tun bayan kafuwarta. yayin da talakawa suke shan irin wahalar da ba su taɓa shan irin ta. To wai ina 'yan majalisa ne an banda 'yan tsaro da suke yi wa jama'a gori akan shafukan yanar gizo. To in taka ce muku eh da gaske ne an dawo da tallafin mai amma maimakon wannan tallafin mai ya rage farashin mai domin rayuwa ta sauki a sai suka karkata shi yake zuwa cikin asusunansu na nasu kamfanin man wanda kuma su dama sun riga sun yi wa kawara su nike ya riga ya zama kusan makace nasu kuma duk da haka farashin mai na ƙara ƙaruwa wannan kuma shi mai na ƙaro musu kuɗaɗen shiga to yanzu me abin yi ba mutu ne saboda yunwa ko mutu saboda wahala ku rubuta mu a comment section har ila yau dai game da batun garkuwa da 'yan bindiga suka yi da mai martaba sarkin gobir mana ci gaba da bibiyar lamarin da ma muku har labarai game da halin da ake ciki inda a yanzu za ku je da ɗan jarida nasir adamu elikaya ya zanta da ɗaya daga cikin makusantan mai martaban game da halin da ake ciki da ma inda aka kwana me ku kuke so a matsayin ku na yan uwa me kuke so ku ga an yi ga shi mai martaba da ke wannan halin Eh, alhamdulillah ba wani abu muke da bukata ba matsayinmu na gobirawa waɗanda yake ai 'yan najeriya ne mu kuma waɗanda sun ba da gudunmuwa ta hauji da za a ƙasar nan ta najeriya muna da bukata ga gwamnatin najeriya da ta dubi wannan abun ita ga mahanga ta kwarai muna neman taimakonta domin a hiddo wannan bawan Allah cikin wannan damuwar da yake ciki kuma wannan abun muna ganin kamar cin huska ne ga al'ummar Najeriya musamman Hausawa ba wai gobirawa ba don haka muna son gwamnatin eh, Najeriya da gwamnatin jihar Sokoto da ita gwamnatin karamar hukumar mulki su ɗauki mataki wanda ya kamata. Wani bakwai me kake nufi da hausawa ba gobirawa ba me kike son ka faɗa nan eh abin magana a nan ba gobiri yana cikin hausawa waɗanda in za a lisa hausawa na duniya dole sai an samu gobiri ciki sannan tarihin hausa zai kammaluwa so kaga abin bakin ciki ne ga duk bahaushen da ke najeriya a ce an kama sarki mai daraja irin sarkin gobir kuma an zura idanu an kyale an bar malaman addini da kungiyar matasan arewa su ɗai ke fafutuka kan wannan bawan Allah. Shin ina mayan da ke gare mu a cikin wannan gwamnatin ta jihar Sokoto, ina mayan da ke gare mu a gwamnatin Najeriya. Duka babu hauji da ba mu da a bangaren sojoji da bangaren 'yan siyasa duka muna da manya a ƙasar nan. Me suka yi game da wannan al'amari na mai alfarma sarkin gobe? Me za su ce ma mutane idan sarkin gobe ya dawo gida? sannan idan aka samu akasin wannan kuma mi za su zo su haɗa mutane game da wannan al'amari da ya faru kaga wannan abun ban takaici ne abun ban haushi ne muna da zababbin yan majalisa waɗanda muna da zababbin yan majalisa waɗanda ake kira sanatoci muna da zababbin yan majalisa waɗanda ake kira house of reps yan Majalisa tarayya a nan jiha muna da zababbin yan majalisa na jihohi dukan su ba wasu kabilu ba waɗanda suka hito daga wani wuri kabilu ne na hausa kuma wannan cin zarafi an yi shi ne su sani ba wai na ɗaya aka ci zarafi ba duk mai amsa sunan bahaushe a wannan ƙasa ko hausa fulani generally an ci mutunci ne kuma an ci mutuncin arewacin najeriya Muhammad Shaibu faɗa mana tun da kai mutumin bayan ba matsayinka na bagobiri bayan haka kuma kana kayi magana a kawo wanda ke faruwa da ana magana akan rashin tsaro ne na isa da sabon birni Kaka, faɗa mana yanayin wannan wajen yadda yake a halin yanzu da har aka samu wannan babban akasi na na na mai martaba sarkin gobe wato yanayin da wannan wuri yake isa da sabon birni yanayi ne wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin yanayi ne wanda mu ga da muke kallo kuma ga da take yanayi ne mun ka shiga na musiba yanayi ne wanda gwamnati ita a dogaro ga talaka a ƙasar nan amma yau an waye sahiya wannan wurin namu ya zamanto ƙarfin iko da ke da 'yan ta'adda ya fi ƙarfin ikon da ke da gwamnati so ɗan ta'adda zai zo ya azama al'umma ta haraji na kuɗi cewa sai sai sun ba da kaza za su yi noma sai sun ba da kaza za su yi kiwo amma duk da haka ba a tsira ba Alai Nasiru an waye sahiya yau kusan kullum a hanya daga sabon birni zuwa Sokoto ko daga Isa zuwa Sokoto sai an ɗauki mota ta wadda al'umma suke ciki ba mota ɗaya ba ba mota biyu ba ba mota uku ba kuma gwamnati ta san daidai wurin da ake aikata wannan ta'addanci Allah Nasiru a satin da ya gabata an shiga a ƙauyen sabon birni a wani ƙauye da ake kira turtsawa an kwashi jama'a satin nan da ya gabata Allah Nasiru a satin nan da ya gabata an tare mota kusan mota shidda a wannan hanyar ta Sokoto zuwa sabon birni kuma duka jama'a ne ake kwasa ana neman kuɗin fansansu to mu abun yana ɗore muna kai mahukuntan ƙasar nan sun san abun nan da ke faruwa kuma suna gani kuma koyo shi ana kiraye game da waɗannan matsaloli amma koyo shi abin ƙara ta'azzara yake yi yau idan ka shiga garin sabon birnin local government duka ƙauyukan da ke gabacin sabon birni sun ke sun dawo cikin garin sabon birni local government abun ban takaici kowa ya ja bakin shi ya yi shiru babu wani mataki da gwamnatin tarayya ke ɗauka, babu wani mataki da gwamnatin jiha ke ɗauka, domin ko da mun yi magana za a ce an ɗauki mataki amma matakai ne na sirri ba a son ajiya ina mamakin uh, uh, mamman Shafi, kafin ka ci gaba dama uh, harkar tsaro ai akwai sirri a cikinta ba wa fito eh. a rike misali za a kai wani farmakin an bayyana ya kaga an tona asirin abin da ake son yi kenan Allah Nasiru harkar tsaron nan ai asirin ta tone yake domin 'yan ta'addan nan da yawansu an san inda suke an san mahukarsu kuma su da kansu suna tura sakuna abun ban mamaki a ce ɗan ta'adda na iya ɗaukar hoton faifan bidiyo ya turo ga facebook wanda ta yanar gizo duniya ta gani dan ta'adda ana iya magana da shi a waya har ya kwaɗi location ɗin da za a je a kai mishi kuɗin fansa kuma a ce ita gwamnati ba ta da wata hanya ta hanyar zamani wadda ake iya kama wannan dan ta'adda amma abun ban takaici Allah Nasiru yau idan wani babba ne aka ɗoka za a yi abin da ake kira tracking za a yi domin a kwato shi kuma a maido shi cikin eh, mutunci da salama idan yana da alaka da siyasa ko kuma gwamnatin da ke gudanar da mulki tana da sha'awa da shi a wannan magana cewa a bi matakai na firi, a ce ana bin matakan sirri a layi nasiru tsawon shekara goma sha wani abu ga gwamnati gwamnatin da ke ita ke da 'yan sanda ita ke da sojoji ita ke da dss ita ke da duk madafan iko na ƙasar nan a ce tana tsawon shekara goma sha ɗai tana gudanar da abubuwa na sirri domin ta kai ƙarshen wannan matsala ta tsaro abin da ke ba mu mamaki a ya nasiru kwanan nan eh, matasa suka yi gore na zanga-zanga mun ga irin jami'an tsaron da aka zuba a ƙasar nan domin a dakile wannan matsala waɗannan kayan yaki da aka hito da su mu matsayin mu na 'yan ƙasa abin ya ba mu kunya mun ji kunya a ce gwamnati na da irin waɗannan kayan yaƙi waɗanda take iya hana zanga-zanga domin a ci zarafinta amma ba ta da kayan yaƙin da take iya hana a ci zarafin al'umma a zuwa isko mutane a yi ma ɗiyarka kana kallo a yi ma matarka kana kallo a yi ma yan uwanka cin zarafi da cin mutunci a kwashi dukiyoyinsu duk gwamnati ba ta da kayan aikin da take iya ɗaukar mataki game da wannan amma tana da kayan aikin da take iya ɗaukar mataki ta hana a yi zanga-zanga don ka a hausa rumbu ko don kada a ƙona gidan wani wanda ake gani babba ne a cikin siyasa. Muhammad Shabu kafin mu je nan eh, Eh, shi tun da ka nuna kamar ah, sai in babban mutum ne ko wani mutum mai tasiri ake ɗaukar mataki shi sarkin mai martaba sarkin gobir ba babban mutum ba ne? mai martaba sarkin gobir babban mutum ne ga al'umma talakawa waɗanda ke kallon shi jagora amma ah, yanayi na ƙasar nan ya sauya yau sarakuna 'yan siyasa su ɗaya suka ɗauki kansu manya su ɗaya suke ɗauki kansu cewa suna da daraja suna da wata kima ina mai baka tabbaci zan maka wani karamin misali yau a jihar sokoto da wani sanata ne aka ɗauka ko wani gwamna ko wani tsohon gwamna wallahi allah nasiru ina mai baka tabbaci ba za a yi sati ɗaya ba sai ya dawo gidan shi sarakuna 'yan siyasa sun maishe su karkashin su bisa ga wani tsarin mulki wanda yake makaho ne ga al'umma domin mu ga tarihi abin da ya zo mana cewa sarakuna su ne uwayen al'umma kuma haka muke kallon su kuma da a ce abin da ni faɗi ba gaskiya ba ne da ba zai yiwu a bar sarkin gobir yana harin kusan yau sati hudu ga hannun 'yan ta'adda barayi ba ana gallaza mishi azaba har ana ɗaukar hoto ana nunawa duniya na gani wannan abun ban haushi ne kuma abun ban takaici ne kuma mu ba za mu yarda da cewa wai an ɗauki sarkin gobir da daraja ba da kima ga yadda mulkin kasar na yake tafiya. Muhammad Shawar bakwai so kake a ɗauki kuɗin fansa a bayar ko a je a yi yaƙi duk yadda ta kasance kawai dai a samu a dawo da mai martaba gida. Allah na so ai ba magana kuɗin fansa ba ce. Wato abin da muke so gwamnati na da ƙarfin ikon da take iya amso duk wani wanda a hannun ɗan ta'adda. ‘Yan ta'addan nan ba wani abin da suke tinkaho da shi ba tarin makamai ne da aggare su kuma gwamnati na da makaman da sun na 'yan ta'adda gwamnati na da dubarun yaƙi wannan ƙasa ta mu najeriya ka tuna alhaji nasiru an yi lokacin da najeriya take taimaka ma wasu ƙasashe waɗanda ba su zaune lahiya kuma a samu zaman lahiya a waɗannan ƙasashe to mu yasa yau najeriya ba mu zaune lahiya a arewacin najeriya amma kuma gwamnatin najeriya ta zura ma wannan ƙasa idanu ko kuma wannan yanki namu na arewacin najeriya idanu ana yan ta'adda na cin karin su babu ba amma Shawar bakwai a zuka yi misali da yan zanga-zanga da yadda watakila wasu wajajen ma kawai hayaki ne mai sa kwalla aka jefa yanzu kai kana fassara yadda aka tinkari yan zanga-zanga irin wannan dace a yi wa yan ta'adda kana kwatanta yan zanga-zanga da yan ta'adda ne Allah Nasiru ba a kwatanta 'yan zanga-zanga mutane ne masu neman su ko kuma masu neman sauyi ga halin da ƙasar nan ta shiga na mace rayuwa da tattalin arziki. Amma aka iya turo musu jami'an tsaro domin su dakile su. Ce ina ga al'ummar da ke kasar jama'a da dukiyar jama'a. A ce kuma babu wani mataki. Yau wannan eh, eh, wato mamun shago abinda nake nufi in ka duba kamar ta'addancin da ya faru a arewa maso gabas ya fara tun dubu biyu da tara har yanzu ba a kawo karshensa ba wato Mana akwai bambanci tsakanin yaƙi da 'yan ta'adda waɗanda suke yaƙin sunkuru da kuma mutane da suke bayyane haka ana gaba da gaba da su ai. Eh, to Allah nasiru yaƙin sunkuru ai ita gwamnati ta sanya da za ta dakilar da shi sannan abun ban takaici ne ina gaya maka Alhaji Nasiru a ce gwamnatin Najeriya a ce ana wani yaƙi ba na sunkuru ba ko na dunkule ne a ce an shekara goma sha kusan hudu ba a ƙara wannan yaƙi ba kuma gwamnati ba ta ɗauko wata hanya ba wadda ake iya cimma ƙarshen wannan al'amari kaga shi ke nuna kenan duk ɗan najeriya ko ɗan arewacin najeriya ya yi takan shi domin wannan shi ya nuna kenan gwamnati na ta wani halshe gwamnati na gaya ma al'ummar Najeriya kenan ba za ta iya ba. Kuma gwamnatin da ke da sojoji, gwamnatin da ke da 'yan sanda, gwamnatin da ke da jami'an sirri na cikin gida. Waɗannan jami'an sirrin ai su ya kamata a ce suna da hanyoyi da shawarwarin da ya kamata a ba gwamnati domin dakile waɗannan abubuwan. To kaga abin kunya ne a ce ana shekara goma sha ana gudanar da wannan ta'addanci a arewacin Najeriya kuma kullum abin maimakon ya yi ƙasa sai sama yake yi. wannan abun ban haushi ne kuma abun ban takaici ne kuma abun kasawa ne ga gwamnati Shin eh, a eh, yanzu inda eh, kamar a ce kai da wasu mutane da suka damu da wannan al'amari tunda kuna ganin kamar gwamnati ta gaza ce a samu wasu mafarauta da marasa tsoro za ku yi tinkarar mutanen nan domin kwato waɗanda suke hannunsu wallahi alayi nasiru mun daɗe da mu da mafarauta muna shiga daji domin galabatar da galabatar da wannan da a ce an samu goyon bayan gwamnati ina mai tabbata maka 'yan banga da 'yan tauri da ke gare mu da sauran jajirtattun mazaje billahi la ilaha illa huwa yau ina gaya maka da a ce gwamnati ba za ta shigo ciki ta yi da ne ba billahi lazi da yau mu a ƙasar gozir da mun kai ƙarshen wannan ta'addancin domin muna da hazikai da jaruman mutanen da ke iya tunkarar waɗannan mutane amma yau an waye ya ɗan ta'adda na mallakan makami ya gode shi duniya ta gani yau kai a matsayinka na mutum mai son ka kare kanka ko bindiga tuka kan mallaka abu zai zama barazana gare ka a tsakaninka da kai da gwamnati. A ƙarshe wa mun shawo bakwai faɗa mana yadda yanzu garin gobir ko masarautar gobir take yayin da mai martaba yake hannun 'yan ta'adda. ala su ba garin gobir ba a sabon birnin gobir ko a cibirin gobir ko a madawa duka inda ba gobiri yake ko na kwara ne duk inda ba gobiri yake ko a ƙasar madina yake zaune ko a ingila yana cikin damuwa yana cikin ɓacin rai kuma yana cikin takaici ga wannan gwamnatin ta ƙasar nan da gwamnatin jihar sokoto kan wannan hali da mai alfarma sarkin gobir yake ciki kuma wannan ko a faɗi ko ka a faɗi abun ban takaici ne abun ban haushi ne a ce sarki mai daraja irin sarkin gobir yana hannun 'yan ta'adda har ya kai irin wanga lokaci a ce gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha babu wani mataki da ta ɗoka babu wata takamaiman magana wadda ta zo ga gobirawan wanda suke cikin duniya wannan abun ba haushi ne abun ban takaici ne Muhammad Shu'aibu bakwai muna addu'ar Allah ya amintar da mai martaba sarkin gobir ya dawo gida lafiya amin amin Allah ya nasiru muna godiya kwarai kuma muna roƙon eh, addu'ar jama'a Allah ubangiji ya maido da sarkin gobir gida cikin lafiya da lumana. A ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu da suka daba al'umman Najeriya har ma da ba mu zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin mu. Masu kallo da sauraro kada ku manta idan wannan ne karanku na farko zuwa wannan tasha mai albarka mai suna Rigasa TV News. ku yi ƙoƙari ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.